والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واستغفر الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجمل أصول أهل السنة والجماعة في الأكيدة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا نشد القدر wato imanin ahalus sunna game da kaddara min arkanil iman yana daga cikin rukunan imani al iman bil qadari khairihi wa sharrihi imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa na'am yace min Allah ta'ala wato mu yadda cewa kaddara daga Allah ne subhanahu wata'ala wa yashmal al-iman bi kulli nusus al-qadar wato imani da kaddara yana shafan imani da dukkan nasosi na kaddara gaba ɗaya mu yadda da su na'am yace wa maratib wa maratib da kuma dukkan wani martaba na kaddara duk nasin da yazo kan kaddara kamar irin ayan nan inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar lalle kowane abu mun halarci shi da kaddara an gane ku da kuma hadisin nan na bukhari da muslim hadisin jibril da aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam game da menene ainihin imani ko yace imani shine al-iman an tu'mina billah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu kada qadar khairihi wa sharri hmm. kaga wannan hadisi shi ma ya nuna mana imani da kaddara alkhairinsa da sharrinsa yana daga cikin rukunan imani guda shida wanda ake bukata duk wani ahalin suna ya yi da shi an gane ku? to shi ne yake magana cewa wato imani da shi. nasoshi na kaddara da kuma martabobi na kaddara martabobin gansunan alihim wato ka yadda cewa Allah ya san komai inna laha bi kulli shay'in alim an gano ko hmm. Allah subhanahu wa ta'ala masanin komai ne inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama hmm. lalle Allah ta'ala babu wani abu wanda yake buya a gare shi a doron ƙasa ko a sama to dole ka yarda da wannan a matsayin ka na ahlus sunna kada ka zamanto daga cikin kullu a cikin mutazila gullan nan zila sun kore ma Allah kaddara har ya sanya ma saboda guluwi suka kore ma Allah ilimi cewa Allah ta'ala bai san abin da zai faru ba sai abin ya faru a gane ku to shi ne ba umar ɗan kasa a zai lawa nufin cewa wato ‘yan ƙadariya wato tana suka kama su ka yi musu munazara ka tattauna da su game da ilimi idan suka ce maka Allah ya san abin da zai faru sun tsira idan suka ce Allah bai sani ba sun yi ridda hmm. duk wanda ya ce ma Allah bai san abin da zai faru ba sai ya faru to wannan mutumin ko yana sallah ko yana azumi ko yana zakka duk abin da yake na musulunci ya yi ridda A gane ko to ilimi yana daga cikin martaba na farko daga cikin martaba na kaddara a gane kana iya cewa rukunan kaddara ma rukunan kaddara ga sunan guda hudu a gane daga cikin rukunan akwai ilimi babu abin da zai faru a doron ƙasa wa ma ta skuɗa min wala ƙasar illa ya alamu ha? wala habba fi zulmatil ard wala radabin wala yabisin illa fi kitabin ubi wa ma ta hamilu min unsa wala ta zau illa bi ilmi to ga shi ne almashiyar sannan na biyu daga cikin martaba na ƙasar alkitaba cewa duk abin da zai faru a duniya sai Allah ya rubuta wato yana nan rubuce a cikin lauyin mahfuz ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra inna zalika ala allahi yasir na'am wato duk abin da zai faru na musiba a doron kasa ko ga kawo kanku face yana cikin littafi min qabl an nabra tun kafin mu halicci wannan musiba din shi wannan musiba tun kafin mu halicce shi yana na cikin lauhin mafus an gano wani ko to dole ne ka yarda da wannan misali kullum Bala illa ma ka saba Allah lana huwa maulana a gani kaga duwai na abuwa ka yarda da shi cewa Allah ta'ala ya rubuta shi a nan wajen ayan nan misali can inna laha ba shi ba ayan da ke magana kan kitaba din shine ayan nan na wa inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulmatil ard wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ashe duk abin da zai faru duk abin da yake faduwa na ganye Allah ya san da shi ko wani dai wala ko wata kwaya a doron ƙasa Allah ya san da ita wala ratabin ko danyi wala ya bi ko musa sha'ab ya faɗi illa fi kitabin mubin hmm. ba ce yana cikin littafi bayyanan da shi ne launin mahfuz a gane ko kaga wannan ya nuna Allah yana rubuta shi ko yana sanyawa a rubuta shi a cikin launin mahfuz inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu hmm. ko na'am na'am wal mashiyah kuma duk abin da zai faru wato yana faruwa da ganin daman Allah abin da ya faru a duniya sai Allah ya ga damar ya faru in ka ga an yi ruwa Allah ne so a yi ruwa in ka ga an yi fari Allah ne so a yi fari kaga an samu arziki Allah ne so a samu arziki kaga ana ta mutuwa Allah ne so a yi ta mutuwa kaga ana ta rayuwa Allah ne so a yi ta rayuwa sai duk wani abin da yake faruwa baya faruwa sai da ikon sa da ganin daman sa wannan shine mashi'a na'am an gano wannan ko idan mutum bai yi imani da wannan ba to ya ya tuge ma Allah ko ya zare ma Allah karfin ikon sa ya nuna za a iya yin ruwa ko Allah bai so ba a gane mutum zai iya yin arziki ko Allah bai so ba za ka iya samun lafiya ko Allah bai so ba shi kenan Allah ba shi da iko kenan a gane amma kan yadda cewa lallai Allah ta'ala da izinin sa ne wannan abin ke faruwa to Allah na da cikakken iko liman sha abin kuma an yanka iya wa ma ka sha'una illa an sha Allah rabbul alamin walau shi ina la atayna kullu nafsin huda hmm. walakin haqqal qawlu minni la'amla an na jahannama na aljinnati wa nas ajma'in da so da mun bai wa kowanne rai shiriyar sa sai kowanne rai ya zama shiryayi, duk duniya gaba daya walakin har alƙawarin nufi sai dai magana ta tabbata daga gare cewa da sanadar cika nama, daga ainihin aljannu da mutane gaba ke daya ga shaida Allah ya so da duk duniya sai shirya walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a hmm. da ubangijinka ya so da waɗanda ke dora ƙasa duka gaba da sun imani a an ta tukuri wa nasa ta yi kuni mumini shi kai za ka tilasta wa mutane har sai kasance muminai ba zai yi wa misali walau sha a rabuka la ja'alan nasa ummatan wahida da ubangijinka ya so da ya sanya mutane sun zama al'umma ɗaya duka gaba ɗaya kowa ya san musulmi a gani wala ya na mukhtalifin hmm. ba za su gushe ba suna yin safari illa ma rahima rabu. sai je wanda ubangijin ka ya rahama shi kadai ne ba zai sabani ba kuma wa zalika khalaqahum saboda sabanin ma Allah ya halicce su an gane ko wa tammat kalimatu rabbi kalma ubangijin ka ya cika cewa la abla an jahannama min al-jannati wan nas ajma'in cewa wallahi da sanin za mu cika jahannama daga aljannu da mutane baki daya almuhim dai mashi'a yana daga cikin ainihin martaba na kaddara hmm. cewa duk abin da zai faru sai Allah ya so sai Allah ya ga dama nan ba ana magana sai Allah yana so ba don wani zai ɗauka a ce sai Allah yana so akwai abin da Allah ba ya so amma ya ga daman faruwar shi hmm. Allah ba ya son kafirai amma shi ya ga daman halittar su Allah ba ya son kafirci ko hmm. wala ya tsari ibadi bil kufr Allah ba ya son kafirci amma kuma shi ya ga daman halittar kafircin saboda wata hikima ta shi na samu na samu abubuwa kashi biyu hmm. na zama abu bangare da to babu hikima a cikinsa wa kullu shay'in khalaqna ne yau kullu shay'in khalaqna ne kowane abu mun halice shi kashi biyu ne saboda ko za su yi tunani halitta abubuwa kashi biyu yana sa mutane su yi tunani kuma yana sa kai kyakkyawar fahimta kan abu in Allah ya halicci duhu babu haske ba za ka san darajar haske ba hmm. ana ne Allah ya halicci haske kawai babu duhu ba za ka san nimar da Allah ya baka ba kana cikin haske sai aka ɗauke wuta a nan ne mutum zai gode wa Allah ashe ba karamin ni'ima bane haske in kana cikin wadata baka taɓa ganin talauci ba ba ka gode wa Allah ba kullum mutum na cikin wadata ya ci abin da yake so ya sanya abin da yake so ya hau abin da yake so to ba zai san nimar da Allah ya baka ba a gane wani ko in kana so ka san nimar da Allah ya baka to Allah ya jarrabe ka da talauci da zarar Allah ya karɓi da talauci sannan daga baya sai Allah ya dawo ma da wadata za ka riƙe wadata nan da kyau kuma za ka san muhimmanci ka an gane wannan ko to duk irin wannan misali yana taimakawa mutum in Allah ta'ala ya baka lafiya kawai baka ciwo ba za ka san darajar da Allah ya ma da rashin lafiya ba shi ne hikimar da ta ce muku Allah ya halicci abubuwa kashe biyu an gane to saboda haka wato irin wannan yana taimakawa dan adam ya san ni'imar da Allah ya masa kuma ya gode ma wannan ni'ima din da Allah ya masa Shi ne mashi'a shi mashi'a ganin dama ba wai so ba Allah ya so abu amma bai ga dama ba Allah zai so a ce musulmi gaba daya sun ma mai duniya amma bai ga dama haka ba to Allah zai so a ce wato da Amerika da Ingila da Faransa da waye a ce gaba daya suna da kashin mu mun fi karfin su muna musu ainihin mulkin mallaka kun ku to amma idan Allah ya haka babu hikima cikin shi a ce duk duniya gaba ɗaya kuma a ƙarƙashin musulunci to mutane ba za su san ma darajar musulunci ba idan mutum bai ga kafirci ba da zai san irin ni'imar da Allah ya masa na musulunci ba sai ka je garuruwa ka ga mutane suna rayuwa na dabbobi sai mutum ya daga hannu ya gode ma Allah da Allah ya yi shi musulmi قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يكون الإيمان في قلوبكم an gani can inda Allah ke cewa ya mun mununa alaika an aslam hmm. suna yi maka buri su larabawa da a ƙauyawa cewa wai sun musulunta da Allah ce kullum ta munu alaika islam ka ce mu kada ku mu buri musuluncin ku sallallahu ya mun munnu alaikum an hadakum lil iman hmm. a Allah ta'ala shi zai mun gori saboda ya shirya da ku zuwa ga musulunci zuwa ga hmm. imani Allah da ya ba ku imani da musulunci shi ne ba sai ku gori ba kula kuma annabi gori ba misali kun gane ku yanzu da a ce Allah ya tura wannan gaba ɗaya kaburan nan a ce Allah subhanahu wata'ala sai ya sa duka zan musulmi to wa za ka yi wa da'awa ba magana da'awa ko sannan kuma hikimar musulunci ba zai fito ba wanda zai gane ni'imar da Allah ya masa ko musulmi ne hmm? sannan kuma ba za a ɗauki musuluncin da muhimmanci ba duk abin da zai da kishiya zai da muhimmanci idan ahalin suna ba su da yan bid'a ba za su ɗauki sunan da muhimmanci ba amma idan ana gasa 'yan biri ana wuzari da rinjaye a halin sunna suna kawo shi buha sai a yi ta karatu don yaɗa sunna idan kafirai suna ta ƙoƙari don su ga bayan musulunci sai ga su ko musulmi suna ƙoƙari don su ga su masu sun daga addinin musulunci rumenan sai ga nasara ya tabbata ga ainihin musulunci da musulmi misali a gane wannan ko kuma wannan zai nuna wa mutane cewa addinin musulunci ba lallai bane sai da takobi zai yazo za ku su ganin musulunci a zai da takobi kamar da kafirai su cewa sai ga shi musulunci na shiga amerika ta hanyar wa'azi da kuma da'awa yana shiga ingila yana shiga faransa ana ta musulunta babu wanda ta samu takobi a wuya bil hasal ma musulmi a duniya su ne masu rauni ba su da ƙarfi amma kuma ana ta musulunta to me yasa ake musulunta saboda dalilin mutane sun gamsu da addinin musulunci cewa shi ne addinin Allah subhanahu wataala amma ga almuhim dai akwai bambanci tsakanin mashi'a da mahabba Allah ya kan so abu bai ga man shi ba kuma yakan ga dama abu bai so ba Allah ya ga man ya halicci kafiri amma bai san kafiri Allah ya ga man ya halicci ainihin azaba amma bai san azaba dan Allah ta'ala bai rahama ne bai san yawa kuwa azaba amma akwai hikima da ya sanya Allah ke yin azaba an fahimci wannan wannan shi ne sai me sai alhalka sai halitta ka ta cewa Allah shi ya halicci komai wannan shi ne hudu na hudu daga cikin barkawa da kaddara komai Allah shi ya halicci shi Allah shi ne halin kulle sha'i. wa kulle shai ba kaddara hutar taqdira hmm. Allah shi ya halicci komai ya kaddara shi kayan kaddarawa duk abin da ya faru a duniya ta ayyukanka Allah shi ya halice shi babu wani abu a duniya wanda ba wani ya halice shi ba a gare khilafa lil mutazila ko ɗan mutazilawa sun ce sun yadda Allah ya halitta amma Allah ba shi ya halice aikin bayi ba wa ya halice aikin bawa ka ce bawa shi ya halice aikin kashi da kashi. ku bawa shi ya halice ne aikin kashi da kashi. Allah ya halice komai amma banda aikin bawa baka aikin bawa shi ya halitta kai shi kayan shi karkashin wannan kenan in bawa ya aikata aiki Allah ba shi da iko akan wannan aikin kenan akwai masu halitta guda biyu a duniya Allah yana halitta ga iya abin da yake halitta amma aikin bawa ba Allah ke halitta shi ba ko bai da to yarda da wannan aqida kafirci ne to anan wajen ka rage ma Allah wani mulki kenan shi ma Allah cewa yayi wa kulle kullu shay'in Allah ya halicci kowane irin abu faƙaddara kunta kabira kuma ya kaddara shi gayan kaddarawa ko sabbi jisma rabbika Allah allazi khalaqa fasawwa ka tsarkake sunan ubangijin ka wajen da wata Allah allazi khalaqa wanda shi ya yi halitta fasawwa ya bi halitta Allah shi ya yi halitta kana sai kawo shi a mutlaq ya kawo ayar mutlaqa Allah shi ya yi halitta bai iyakace halitta ba ce Allah ya halicci kaza da kaza da kaza da kawai Allah shi ya halitta da bai da ya halitta sai shiru idan komai na shi ne an gani idan ka ware wani abu ka nuna a cikin mulkin Allah akwai abin da Allah ba shi da iko a kan shi idan kuma ka yarda akwai abin da Allah ba shi da iko a kan shi ka yarda an gani wayannan su ne martabobi guda hudu na kaddara wanda ya kamata a ce ahli sunna ya yarda da shi idan ka yarda da wani kai inkarin wani kai ba ahli sunna bane ka zama to ba mutan ne ka zama to ba jahabi ka yarda wa iyaz billah wannan mutara na ranar da fasli kadawai eh ne ba mutum da wannan ma wani sabon bayani da za a yi ta shiga cikin mu wani abu da ya faru وعليكم السلام ƴan shi'a suna da aƙida ne na mutazila ai mutazilanci aƙida ne ƴan shi'a na duniya gaba ɗaya aƙida su mutazilanci ne ba su iman da kaddara ba sannan ba a ganin Allah gobe kiyama da abin da ka san mutazila sun yadda da shi dalibin aƙida su ma shi a haka ka ɗauka sawa'un shi a ja'fariya ko shi a zaidiya ko shi a ismailiya wannan shi ne aƙidar da kuma ƴan karamita hmm. alfiyatu bin malik da yan shi'a musairiya su da yan shi'a na hafizul asaddan siriya wanda ake yaki da su ko mafi yanki sai a kan siriya kan siriya alfiyatu malik na'am ابن عسير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهي قولا مفردين فاحذف حتما وإلا حتى الذي يدوم وإن يكون مفردين إذا سنكسر شيء ذكر مفرد فأضيف كي إضافة إذا ذكر غباء مفردين كي مت إضافة وإلا إذا بعد ذكر مفردين فأضيف الذي يدوم sai ka bi wannan wanda yake goye da shi sai ka biyar da shi ga wanda yake goye da shi Na'am, yace idan ijtama al-ism wal idan suna da laƙabi suka hadu wa imma an yakuna mufradai wa ma an yakuna mufradai imma ya zama to dukkan su gaba ɗaya mufradai ne aw murakkabai ko dukkan su gaba ɗaya zama to murakkabai aw al-ism murakkabun wal laqab mufrad ko suna ya zama shi shine murakkab kuma laqab ya zama mufradai aw al-ism mufradan wal laqab ko suna ya zama mufrad lakabi ya zan murattab idan ka zama tumu furadai dukan wata ba yin albasaruyi na idafa to yana waje ba a wajen malaman basara a yi idafa na hau haza sa'idu karbi sa'idu kurbi kaga wannan sa'idu an yi idafa zuwa kurbi sa'idu suna ne alam wannan kuma mai ci lakabi ne shi wa ra'aytu sa'ida kada kurbi ومررت بسيدي قلبي لا يكي وعجانا الأوبيين الإسلام wato su kuma mutanen kuba wato sun halatta al'isba b in ma ya zamanto badal ko abin da ya kama da wannan wannan shi ne sa'id waye sa'id shi ne kurd ba idama ba sa'idun wato dai ke da haza kurdun sai wannan ya zan badal na wancan wani aikin sa'idan kurdan umarantu bi sa'idin kurbin wa wafaqahum al-musannif shi ma wallafi sai goyi bayan su ala hazo eh a cikin littafin da ba wannan ba ya goyi bayan su a cikin littafi wanda ba wannan ba yace wa illa yakuna mufradai idan ba su kasance mufradai ba dukan su an kana mufradai kama a ce duk sun kasance murakkabai duka kama a ce abdullahi an funnata wato abdullahi mai hancin taguwa kaga abdullahi abdullahi eh? an funnata kaga ya zama to badar kenan an gane ku wa illan ya mu farzai ne bi an kana na nahu abdullahi an funnata au murakkaban wa mufradan nahu abdullahi kullum da sa'idu amfana sai waje ba ba kawai in abdullahi din don mani shi ma wato wannan sai shi ba zai zama a don mani abdullahi ya ga don mani abdu ta ce da ya zama isba ko kuma ya zama to a menene abdullahi kurzin ko abdullahi kurzin ya zama to marfu shi ma ya zama abdullahi kurzin in nasaba ne abdullahi ya ce gurbin abdullahi gurbin wasa idun an funnata to anan waje ba ne ba anan dole ne sai na biyu yabi na farko fi irabi a wajen irabin shi wani juzul kafin iraran fi awon ya halatta ya zama to an yanke shi zuwa ga rufa ko na gaba ya zama kamar na asul maktu a yanke shi zuwa ga rufa ko zuwa ga na gaba an funnata ai aihuwa an funnata ai al-mamdu an funnaka ya zama mamdu an ya ali an fannaka abdullahi ya ali an fannaka sai zama kuri yawan rafu akan an boye mafita da kenan ai a ce ta kadiru ruwa an funnaka ala ikmalu fi'li ta kadiru a ali an fannaka shi nasaba akan ɓoye su fi'ili da ƙadirin shi a ali an fannaka wato ana yankewa tare da marfu'i zuwa nasaba wa ma al-mansub ila rafi kuma tare da mansubi ana iya koma zuwa ga rufa wa ma al-majrur ila nasb aw rafi tare da majrur zuwa ga nasaba zuwa ga rufa na hada zaidun arsalna kaga wannan marfu'i hada zaidun da ce an daga marfu'i zuwa me da zaidun farko to sai koma a ali an ka an yi kadau an yanke shi daga marfu zuwa ga mansu wa zai zalika shi wannan mansubun zuwa ga marfu ko wa marastu bi zaidin an fallaka ya a ali an fallaka kuma ce huwa an ka zuwa ga rufa Thank you. نعم في الأدب المفرد الأدب المفرد Thank you. خير بيت biyayyen gida shine baitun fihi yatimun shine gida wanda a shi akwai maraya wanda ake kyautatawa zuwa gare shi

baitun fihi yatim yuhbar ilay wato gidan da a cikin shi akwai maraya wanda ake kyautatawa zuwa gare shi sharru baitun wato mafi sharrin gida a cikin gidajen musulmi yusa'u ilai shi ne gidan da akwai marayu da ake munanawa zuwa gare shi ko gidan da akwai maraya wanda ake musgunawa wannan maraya ba a ciyar da shi ba a tabbatar da shi da kyau ana gana mishi azaba a gani irin wannan ya fi yawa ga mata sai ga mutum a wato mahaifiyar ta rasu sai ka damka yaro zuwa ga ainihin mace kishiyan wannan matar da ta rasu sai ita matar ta rinda kishi har da wannan yaron irin kishin da tsiri da ainihin uwar gida da ta rasu sai kishi ya koma zuwa da shi wannan yaro yaron wannan uwar gida din ta hana shi abinci in baban baya nan in baban na nan kuma ta daga shi saboda ta nuna kamar tana son shi an gari to irin wannan shedanci mata suna yi to galiba ko maza ba sa gida namiji bai san da ke gudana ba shi in ya damka kawai matan in ta ga ya dawo zai ka ga ta riƙe yaran hannu biyu in baya nan kuma ta ringa azabtarwa sannan kuma baya dama yaran ya faɗa in yaran ya faɗa ya shiga uku hmm. sai ga wani lokaci sai baban ma ya ce ana so a haɗa shi da matan shi A gani ya ce wannan yaran shaidani ne maraya ne amma shaidani ka duba yadda matan nan ke ji da shi tana kulawa da shi ta zai kaza ta zai kaza ta zai kaza amma wani shirin yake so ya matata to irin wannan ya kamata idan ka ga alaman wani ya baka labari ana azabtar da yaro ko shi yaron ya nuna ishara kada ka ce ƙarya ka ce gaskiya ka tsaya ka sa ido ka bincika don Allah ya baka hikima za ka iya kama ita matar a hannu an gane Da wasu irin wayannan mata suna da yaudara mace in ta ga miji na nan uba na nan zai ga ta tsaya ta nuna ta koda mata biyu ne ma suke zaune tare idan kana nan wani lokaci ba su nuna ainihin fadar sa ne fili ba in za su yi faɗa in sun bari ba ka nan ba za ka ga ita amarya sai ta rika girmama ainihin uwar gida idan kana nan yaya mai zan yi amma ba in ba ki yana za ka kama sunan ta ne abu kaza ka gaba ke ke dunwa ka ga ta san sun zaki juna sun gwangwaje amma a gaban ka yaya ce da cikin tsoron Allah ke uwar gida a gaba yana kana girmama ba ka san mutuncin ka tana a mutuncin tana san sa ba zai yaye ne amma ku irin wannan ku kun turke shi wani ku ku duk irin wannan siyasa din mutum da gano na mata wani zai yana wahala to wala ke kishi bai kishi kina san ba tun kafin aure ba ta san kishiya to da shi ta zo yanzu kin fitine ne ita kuma tana son zaman lafiya a gidan wani da gaske tana son zaman lafiya a gidan amma ke ce kaza ke ce kaza irin wannan siyasa yana gudana idan mutum yana da mata biyu hukun ko bai sani ba sai gama ya saki ma mai gaskiya hmm. ya rike mara gaskiya galiba haka yake faruwa an gano na ko to almuhim dai in akwai maraya kana kulawa da shi ka sa ido su kuma mata ba sa son wai ka ci abinci wato ka ji ma wai zargi na yake na bashi abinci in ka tambaya yaro ka ci abinci hmm. to kana zargin zai ya za a yi a cewa zan bashi abinci ba dole ne kawai zai kai shiru ko ka gashi wani iri kawai zai kai shiru su haka suke so ba ban ku da yadda da ina ganin ina zalintar ka duk kokarin da nake nan ne amma dai to cikin wannan sai mutum ya san dabara da zai yi ya bincika shi ya ci abinci don ba ka wallahi wani yaron za ka ba yaron ka abinci ta koma da shi gefe ko shi za ka ba ta jin nauyi ba ta duba nan gaba zai girma ba ta duba wani an zuru ko ta ba wani in ta ba yaran sai ta tura yaran wani daki sai ta bashi a wajen kai shi sai ta daddaga mai wani abinci kana su kuma su tura su daki ta ba su abinci sai ta tabbatar sun koshi ba ta tunani sai nan gaba yaran nan da ya zo ya wahala din sai Allah ya bashi wani irin basira sai ya zama babban mutum kuma ya ci tunanin irin wannan muguntar da ta yi kuma irin wannan abin yana mai laifuwa zamani da tsawo kin ga ya faru ga wacce ta azabtar da wani ga abin da ya zama wacce ta azabtar da wani amma bai har yanzu ci gaba ake yi wani lokaci ma akwai labaran da ake bayarwa kan abin da ya shafi azar irin bora da bora a din ko ana ba da shi ne amma kuma za ka ana ba ku ya zama darasi amma duk a banza ba a ganewa shi dan adam ne kawai zai ji wa'azi amma wa'azin bai amfana shi kenan idan kuna da yara sai ka tambayi guda biyu kenan misali saboda ka ɗan ci maka da da wancan da wancan amma za ka gane wannan shi za ka gane duka sai ka bi da sa'a sa'a zululu duk wannan wayan, na gano da kai wanda wanda kake so ka bincika in dai mutum aikin shi ya muna na to ka tashi ma muna na shi duk mugun mutum in ka fara tsaka magana zai tsara sama. wannan fa abu ya dauke ruwa wani kaza yake so yi amma wai dabara yake shi da wani da gare shi bai san yana karkashin kaza bane a gani shi a kodin shi mugu yana calculation da zarar ka fara magana ya san da ka dosa ko da ka yi kima din kiman ka a wajen shi wallahi ba da cewa ba ina kallon ka hmm. yaro in baban shi na da rai zai zama maraya in ji baban da da rai ba maraya ba ne a na kawo misali yawan da zama na irin wannan amma asalin maraya wanda ba shi ya rasu na kawo misali irin wannan irin wannan maranci na uwa ta rasu ba shi ne asalin maranci amma an gano musulunci ba uba ya rasu shi ne maraya tunda uba shi ne mai ɗaukar nauyi an gani ko da kama uba ya kan zama uba wani lokaci idan ya haifa baya kulawa da yaran sai ya bar yara a hannun mace to duk abin da mace dan shi kenan ita kuma yarinya tana gamuwa da azaba ko yaran ana azabtar da shi amma kai baka sani ba kuma yaran ba shi da iko ya gaya maka kuma duk wanda ya gaya maka ka son matarka ka yarda da ita shine na'am ana wa kafilul yatim fil janna ka da ni da mai renon maraya muna cikin aljanna kamar haka shirin yusuf yana ishara da tafukansa guda biyu a da yatsunsa guda biyu Isnad ضعيف Mu duba cikin الألباني في المشكاة مدوبة شيخ ضعيف ابن ماجا a cikin حديثها في المشكاة وقال في الأدب المفرد يا فلا أشكل أدب مفرد والجملة كافر اليتيم صحيحة amma jumlan nan ana wa kafirul yatim kafirul din nan wato ya inganta jumlan kafirul yatim akwai hadisan da suka goyi bayan shi eh. babun kullil yatim kal ab ar-rahim babu ka kasance ga maraya kaman uba mai tausayi a gare shi حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سميت عبد الرحمن سميت عبد الرحمن بن عبد قال ناجي عبد الرحمن بن عبد يا شي كل اليتيم كالعب كالعب الرحيم wato Dawud ya ce ka kasance ga maraya kamar uba mai tausayi wa'alam annaka kama tazra kadhalika tahsul ka kai duk abin da ka shuka shi zaka girbe in ka shuka alkhairi ka girba alkhairi in ka shuka shari ka girba ma akbaha al ba ba'da yana kai me ya kai mulin talauci bayan wadata abin tausayi ne mutum da yana cikin wadata sai ya talauci zai zama to abin tausayi sosai zai gana baita muna ga talaucin ya fito fili eh kai tana kaza ga kana kan guri da kana murmushi to amma shi ba babu ya gaishe ka to ci lokaci kadan ka daɗe kana wahala kana ta haƙuri da talauci ka shi mawadaci wanda da ya saba gudanar da abubuwa sai zo ya kasa to ba wuya rashin lafiya ya kama shi an gane wannan ko shi yasa abin tausayi ne kwarai da gaske mawadaci ya talauci ya ce wa akbar min zalik abin da ya fi wannan yawa aw akbar min zalik ko abin da ya fi wannan muni abdalalatu ba'da al-huda shi ne mata bayan shari'a da mutum na kan shari'a sai ya bace wannan ya fi muni na ce wa idza wa'adta sahibak fa ajiz lahu ma wa'adtahu hmm. idan kai alƙawari ga abokinka to ka gaggauta mai cika abin da kai alƙawari duk abin da kai alƙawari ka gano gaggauta cikawa kada ka yi wasa da alƙawari yace fa illa fa illa wato idan baka aikata haka ba yu yurisu bayn bainaka wa bainahu adawa to wani irin adawa zai haifi tsakanin ka da shi ko ka ce za ka yi abu ka to wani irin gaba zai haifi tsakanin ka da wannan abokin naka na'am na'am yace wa ta'awwaz billah hmm. din sahibi sahibi in zakar lam unika wato ka nemi tsari da Allah din sahibi daga aboki wanda in in zuciyarta ko kuma in zakarta in ka tuna da abu lam yu'nika ba zai taimake ka ba in zakarta in ka tuna da wani abu zai taimake ka ba ya kamata abokinka in ka tuna da wani abun alkhairi ya tafa ma ya taimaka ma abin da ya tabbata an da ku to wani in ka tuna da wani alkhairi za ka yi zai kawo bakin ciki yana hasada akan wannan abu an fahimci wannan ko aboki na kirki shine wanda da daɗi ba daɗi kuna tare shine aboki na kirki idan ka tuna da wani abu na alkhairi kana so ka yi zai tsaya wanda daka ya ga wannan abin ya tabbata amma mutumin da kuna cikin wahala kuna tare da zarar lima ya zo ma sai faɗa an gano wani ku sai ya dinga kokarin ya ainihin <clears throat> yi faɗa da kai ko ya danna wannan ni'ima din to irin wannan ba a sanya shi daga cikin aboki na kirki ya ce wa inna zai na mi zakir sannan idan ka manta da wani alkhairi baya tunatar da kai ka tuna cewa za ka yi kaza zai tuna ma zai shuru Domin da ma dama baya so ka tuna balle ka yi حدثنا موسى موسى قال abu حمزة بن نجيح أبو أمارة وقال سمعت Na يقول لقد أهدت المسلمين hakika a hitul wato na saba da musulmai wato na san musulmi da wannan dabi'a cewa وإن الرجل منهم yuzbiyu fa yaqul daga mutum daga cikin musulmi yakan wayi gari zai rinka cewa ya ahaliya ya ahaliya irin yana tausayin iyalansa in Allah ya bashi iyalai zai kula da su ya iyalai Allah ya bani daman kulawa da iyalai na yatimukum yatimukum wato marayan ku ku kula da marayan yana yin wa'azi yana gaya mutane zan dai su kula da maraya kasu wulakanta maraya yasimakum ya ya ku kula da miskinin kula da ya ahliya ya ahliya ya iyalai ya iyalai na jarakun ku kula da makwabcin ku kula da makwabcin ku yi wasa da haƙƙin makwabcin yana da girman haƙƙi a kan ku na'am da وأسرع بدياركم وأنتم كل يوم مرزولين وأسرع بدياركم wato an gaggauta an gaggauta ainihin bayan da daraja ga zababbunku an gaggauta bayan da daraja ga zababbunku su ne mutanen da ke kulawa da iyalansu masu kulawa da miskinai masu kulawa da marayu an gaggauta ainihin daga su da daraja wa antum kullu yawmin marzulun kuma kullum ba kuna wulakantattu an gane ko tarzalun ko turzalun kuma kullum ana wulakanta ku kuma kullum tarzalun kullum kuna wulakanta hmm. a gano nan wato ana gaggauta daukaka zababbun ku suwaye zababbu masu kulawa da ainihin wayannan da aka ambata mutum yana kulawa da iyalan da yadda ya kamata yana kulawa da marayu yadda ya kamata yana kulawa da miskinai yadda ya kamata a gano ku to irin wayannan su ne ake gaggauta ɗauka darajarsu kuma kullum kuna ƙanƙanta kuna wulaƙanta saboda kuna cin mutuncin marayunku da iyalanku da kuma ya ce wa samituhu ya kun wanda shi yana cewa wanda shi ta ra'ayta fasika idan ka so za ga wannan mutumin da ke wulaƙanta miskinai da sauransu za ka shi fasiki ya ta'ammaku bi talatina hansan ila nar wato yana yana nutsewa yana nutsewa yana yin zurfi da mutane dubu talatin zuwa wutar nama. yana nutsewa tare da mutane dubu talatin gashi a wuta shi ma saboda ya wulakanta haƙƙin wa'annan bayan Allah ma da ta a Me hula bai same shi kai Allah ya wadaran shi ba halakahu min Allah bi anas ya fiye da rabar shi daga Allah da kuɗi kaɗan ya fiye da rabar shi daga Allah da kuɗi kaɗan wa shi ta ra'aitahu mudayi'an in ka zo za ka shi ainihin mai tozartar da haƙoƙin Allah mai tozartar da haƙoƙin marayu da miskinai da sauransu sannan mari da kangararre a cikin hanyar shaidan za ka shi kangararre wala wa'illa ba shi da mai wa'azi min nafsi ga da kai wala min nan bai da mai wa'azi daga mutane ya kamata a ce ranka yana maka wa'azi sannan a ce mutane su ma suna yi maka wa'azi ya kamata a ce a samu wannan حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن أبي قال قلت لابن سيرين ابن سيرين وابن سيرين عندي يتيم أودينا أقول بنايا قال اسمع به ما تسمع بولدك wato isna ma bi ka aikata da wannan maraya abin da za ka aikata da danka kada ka bambanta an gane wannan ka ɗauki wannan maraya kawai, danka ne kawai duk abin da ka san za ka yi ga ɗanka ka yi ga ainihin marayanka wata hadisin da ibn ismail zakarar gulmuzi fi tahzib al-kamal hadisin haddathana musa qala haddathana hamza bin mujayd da afa al-bani yawa shi to wanda ta ƙarshen ka aikata hadisin ibn sirin hadisin asma'u bin ubay take cewa na cewa ibn sirin ina da maraya ta ce isnabihi ma tasnau bi waladi ka aikata da marayan nan abin da zaka aikata ga danka ha don wani suka ga marayan shi zai riga duka yayin bai duka marayan in marayan yayi laifi sai kare shi to kada a ce ina dukan shi ko kada a ce ina tsawata mishi sai dan shi zai hukunta dan shi ya tsawata wa dan sai ya bar marayan ya sangar shi kaga wannan ya nuna baka iya tarbiyya ga maraya ba ka ɗauki marayan kawai ɗanka abin da ka san za ka aikata ka ɗanka ka aikata ka marayin sannan ban da wannan ma wasu abubuwa suna faruwa a makarantu na boko da islamiyya za ka wannan malamin boko ne ka gashi mugu a zalimi amma kuma yi shi gani tuka ya yi shi ko sun yi laifi idan yana idan yana zalunta yaran mutane ya tuka sai yaran su rinka lura sai ka ga wanda ba bai sa hula ba amma amma amma ba a buge shi ba dan dan ne malam wani da yake da bugu tafin guda kaga dan shi ya zo ba guda ya dukan yaran yana ma wasa da shi amma mun sai dukan bai ke ta yi ga ƙananan yara ne sa, ba su da wayo dole suna kallon komai da dinga labarin ba zai ta kunya duk kunya ma ke shi ta ce a ce ga dan shi nan ba in dan shi ne yi laifi su da laifin da suka yi aka mun duka shi zai ta wasa da yaran aji ko yaron yanzu ya ta surutu in yaron wani ya shigo ya kori yaron sai shigo da yaron yaron shi dawo mutane to za ka ɗauka shekarun yaran bai kai ba to suna labarin iyayen da su abin yana ba mutane mamaki yanzu malam wani da mutunci haka yake da ba to kai ka san an sani ba to duk labarin abin da kake yara yanzu yaran yanzu ba irin da da ba kokolwar su yi aiki an zance wani ko to idan kana bambanta abu wala yaran su sani akwai yara ba da suke cewa wallahi tallahi zai zo sai ga malama ta zo ta ba yarinya ta amsa yarinya ta yi da ɗaya amma da muka shiga aji tare da ita a canza mana aji ayin ba ta da ƙoƙari ba ayin wallahi sai ko malamai ne su malami ne ne kuma kowa za malamai malamai nuna maka irin a ɗan Najeriya ta cikin ilimi ke Allah ya sauwaje al-muhim dai maraya in kana tare da maraya to maraya ɗanka ne kawai kawai in ka ɗinka ba ‘ya’yan da tufafi da ka mishi in ba za ka yi haka ba kanka ba kan ba ka rike shi a gane ko in akwai a yi tare in babu a sha wahala tare wani lokaci ma ka iya fifita shi ma ya ji daɗi in jin daɗi ne amma abin da ya shafi ya ji, to duk laifin da ya ka hukunta sai ka shi an gane ko wa alaikum salam ana kula da zuciya maraya idan an ce mutum ci in ba shi da hali in maro to idan mai iyali ne sosai ta ce mai kuɗi ne sai talauci amma akwai dukiyan maraya kare da shi shi ce bil maro shi ne a juya kuɗin kuɗin a dinga juyawa riban da aka samu kana cire haƙƙinka cikin na wahalar da kai shi ne bil maro eh, yana yana biyar yawa ma kada ya rinka kuɗi yana cinye kuɗin yana cinye wa eh, yana juyawa amma yana da <laughs> yana biyu amma yana da iyali ba ce yara shi ta kai kamar sha tara haka hmm. shi aka da mutum kamar yan kuma shi kaɗai na gida to amma da shi talauci sai duke mara yana ya rage a ta take biyu hmm. shi ya har yanzu da ya farfadowa yana iya ciyar da har da iyalansa duk sha tara ɗin da yana in zai zai ba gwargwadon yadda ba zai cutar ba ba zai cutar da dukiyar mara yan ba da yawa to yanzu zai cutar ya zama zai nemo sana'a ya san da zai nemi sana'a kai zai dogara ga dukiyar maraya Hmm. wa eh. idan namiji ya balaga shi ke ya tashi a shi na maraya da zarar ya balaga ya kai sha takwas a gane ko sabo dai kawai ya je bada kawai shi kenan ya zaba ya bane an gane musamman yin mallaki hankalinsa an ga cewa zai iya juya dukiya kawai sai a bi kamar. wa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum idan kun ga alamar shiriya yaro ya kai matakin shi shiriya yayi wayo to ku bi kamar dukiyoyin kuma idan mutu ba ya rubuta a ga ita kuma ya mace in sai aure ya mace da zarar ta yi aure shi ke nan ta ta fita da mariya amma in ba ta yi aure ba eh, in ba ta yi aure ba tana nan a matsayin ta na mariya kuma ita? Eh. wala ba na da ba na fi na dalili wani abu da sai can ƙarshen masallaci ka cikin ka baya ina son ina son ka rika zuwa kusa ne ina kuma wurare na'am kana matsayin namiji bai sa ba za ka iya ba inda kaga zai tura ka wuta ta sai ka kamsa kaga ba zai sa ka shiga wuta ka kamsa musamman mutumin da matan gidan karfin shi ana samun wannan matan da karfin shi ba yadda zai yi kuma ya san ba za ta rike yaron ba kuma ya san za ta azabtar da yaron da ba naka ba kawai zai haƙura shi ne na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم خلاصة الفيل الثلاثي المجرد على وزن فاعل wato fi'ili sulasi al-mujarrad wanda yazo kan ma'aunin mai fa'ila akan ma wani faɗi labarkar yana da halaye guda uku a cikin ainihin fil na mudari'insa na farko shi ne yaf'alu bil fath wa huwa al-ghalib fa'ila yaf'alu hmm. fa'ila yaf'alu galib kenan mislu yal'ab la'iba yal'ab ala wazani fa'ila duk irin da ya zo fa'ila a cikin mali to a mudari ya kamata ya zama yaf'alu ya'faz hafiza ya yahfaz yashrab shariba yashrab hafiza shariba ba la'i? Eh. yaf'il bil kasri akwai fi'ili wanda yake fa'ila yaf'ilu kuma wa nadir eh masu nadir da zai da yawa a larabci masu fi zamaniyat aslan an iyakance shi a cikin fi'ili takwas warisa yau yau risu sai a cire wawu sai zama yau risu yau siku sai kuma mai ya siku waliya yau liyu sai a cire mai yau liyu a cire wawu sai zama yau liyu sai kuma a cire mai liyu, haka za a bashi? liyu, an cire wawu ya zama yaliyu ta kuma ya zama yali saboda wannan ya'un din ya'un ya zama to ga cikin kusa da shi za a cire wannan donma a cikin buzari sai zan mana amin zuhu ne donma a cikin wani a cire donma ya zama yali na warima warima yaurimu yaurimu sai ya zama yarimu yau ri'u ya zama yari'u yawri'u ya zama yari'u yawri'u ya zama yari yawfiqu ya zama yafiqu na uku fa'ila yaf'alu E, fuska biyu ke ɗauka ya ɗauki fa'ila yaf'alu fa'ila yasiru fuska biyu kalmunafik hmm. alfasir wato kasara da kuma fata zalika nadirun aisu wannan shi ma kaɗan ne kwarai da gaske shi ma mai ɗaukar fuska biyu an taɓa ita cikin su iri tara hasiba ya samu ya hasibu yaugiru in yaugiru ne sai a cire a cire wawan ya giru in yaugaru ne a bari wawan yau garu za a bashi za ka bashi ba yaugiru sai a cire wawan ya zama yaugiru in kuma haru ne za a bashi yadda ba a taɓa shi na fiye faru yan amu. ya isa yi isu yi asu yi isu yi asu lihu, yaulihu yaulihu sai yi ta ya cire wawu iya zama lihu in lahu ne sai a bashi ya isa yi bisu yi basu bai isa ya bisu Yau hilu, yau yauhilu yauhalu yauhilu sai zama Yau yauhalu sai a bashi yadda yake hmm. wannan shi ne na'am zai fara a dubu ƙa'ida ba sai a bar wawon ya sa a ƙa'ida sai a cire wawon a nuna ma bai ƙa'ida ba a nuna ma rashin bin ƙa'ida wanda bai ƙa'ida ba da ma sai a nuna ma wani alama cewa wanda bai ƙa'ida ba musamman shi ne harfin illa irin wannan na wawon نعم صرف نعم صرف النبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خلاصة أن اسم التفضيل لأن اسم التفضيل صفة تؤخذ من الفعل صفة ليه ولا أكيد تروش لما فيه تدل على أن شيئين اشتركا في صفة ده يقول شو قال لي أول برازيل sun yi tarayya a cikin sifa wa za da ahaduhu ma alal akhar fiha sai ɗayan ya karu akan ɗaya a cikin wannan sifa din mislu ahmad afdalu min ali sai misali a ce Ahmad Abdul bin Ali wa a'lamu minhu kaga dai ya faɗe ko Ahmad ya fi daraja fiye da Ali sanan wa a'lamu minhu ya fi shi ilimi kaga sai musharaka akan ilimin duk suna da ilimi amma ɗaya ya fi daya duk suna da daraja amma ɗaya ya fi ɗaya وأن الاسم التفضيل وزنا واحدا للاسم التفضيل هنا لما أولي ولا لا هو أفعل شيني أفعل ومؤنثه فعلا yazo kaman أعظم رجل أعظم وامرأة عظمى رجل أدول أدول دولة له يد الدولة za ka ce lahu yadu dawil ba lahu yadu dula hannu mace ce an gano nan aha to ga ahmar ba shi ba kai a kawo mana wani misali ahsan usna akbar kubra ayatul kubra fa kubra ayatul kubra ba akbar ayatul akbar ba kubra eh. afra a ah, shi afra ai shi na faru yana da nashi da su irin eh, su ausat ausat wusta ausat wusta wa annahu karatuhu hamza wannan dai aka shafe hamza hamza hamza na af'ala a cikin kalmomi guda biyu kuma kuma khairun wa sharrun asalin shi akhyarun wa ashrarun akhyarun wa ashrarun ala wazan af'al kasar istimali saboda yawan aiwatar da shi zaka lokaci idan kalma ana yawan aiwatar da shi sai gama an shafa wasu kalmomi kawai dan ba ba wani dalili ba kawai ba shi ya saba da shi kawai sai a cire wasu abubuwa wa dawrani na halal alsun da kuma yana yawan yawo a harshe yawan yawo a harshe sai sa al'ahaz ba ko a cikin hausa ma akwai sai wata wasu ga asalin abin a hausa amma a sai wajen magana sai a ɗan taƙaita shi zan iya kawo misali amma a yanzu na manta suna da yawa wani lokaci ana magana wani zai iya tunawa da kalmar da eh eh Ita wani ba zai yi da jumla jumla ya zama kalma kamar a ce lafiya a ce lafi irin wannan eh an yi kai tarfi amma wannan akwai akwai magana ne wanda ga mutum na yi zai ga a cikin magana wani mutum ma sakwatawa da kanawa ana ran kalman ya fi tsawo a kanawa sakwatawa kuma zai sun kawo shi kuɗi ita ce amma duk lafazin kusan ɗaya ne kana jira da abu ɗaya ne zai mutu wannan tarfi ne أيوة دي جملة طيب. جملة إيه تبين تجي الكلمة إن شاء الله عمرك سنة دي لا انت مع جواز بقائها تعرض حالك شو مزوج نعم. خير الناس خير الناس أخير الناس من ينفع من ينفع وشر الناس المفسد هذا أكثر شيء أخير أخير الناس وأشرر تحت أشرر أشرر ra'u guda biyu sun haɗu sai a saba iskul a tura shi a sharu wannan la yusa la yusa ba iskul tabdil illa min fi'l sulasi so ba a kirkiro iskul tabdil sai daga fi'l sulasi mujarrad wa da dan wa da dan dan ana launi wanda baya nuni akan launi aw ai ko baya nuni akan aibi tirkari a wajen halitta aw hiliya ko wajen sifa na'am kamar da magana a ana ba a kirkirowa daga ba a tabdil sai daga fi'ili sulasi dai kenan ba a gigima daga ruba'i kenan kuma sulasi ne ya zama mujarrad banda sulasi mazid an gane kuma ya zama gairu dalin ala launi kenan zama nuri nuni akan launi ba a yi mutum gina gare shi ahabar dama ahabar dama yana kan siga ne tabbi din ahabar aswad azrak yana kan siga dama aibin shi ma wanda baya nuni akan aibin shi ma kamar a'awar a'awar har yana nuni akan aiki a'amar ko a'araj gurgu eh? akwai wani sabi ne suna a'araj shi ma ba shi shi da kashi ma yake kira kashi da haka ba ya jin ba ya jin komai in ne mai a'araj ba ya san haka Allah ya yi wato irin wato mutum ne wanda ya san tauhidi da kyau to ni gurgu ne na ma zai faru ba shi ba dan wanda ya kafa da aka waye ne kai da zai ah, to kamar shi ai ustaz al huwa qala ala hadha shi kaji mana da abinda Allah ya yi shi gurgure shi da amma kai za ka yi gurgure za ka ce wala gaci a gani to ne a'raj da kuma na يا cewa idan mutum ana kiran shi da irin wannan suna na aiki ya zama yana so a kuma ta yi in baya so to a abu ko kuma hiliya na kwalliya kamar ahawar wato mai kyau ido daga wurin din ahawar ra'aitu rajulan ahawar na ga wani mutum mai kyawun ido a gani wani ra'atun haura mace kuma haura wurin din mai kyawun ido a gani na yace ghaira annaka idza aradta at-tafdil min fili lam yastawfi ash-shurut yau sai cewa kai idan kana so kai tafdili daga fi'ili wanda bai cika sharɗa ba in kana so ka yi tafsiri daga fi'ili wanda bai cika sharɗa ba wanda bai cika sharɗa ba wanda ba su sulasi ba wanda ba da yanzu ko ko aiki cika ba irin wannan wanda bai cika sharɗa ba za ka yi tafsir ka zo da mazarin shi ba eh, kamar mazarin shi mai nasaba ba da shadda au aksar sai ka kawo kai da هو أكثر تبقى مصدر جمل نفس إليه نعم. لما مثله خالد أشد أو أكثر وأبلغ إكراما لقى أكرما أكرما ثلاثي لي مزيد أكرما ثم لك شيء أكرم أبا أكرم أكرم أبا وقت وأنا أكرم أجل الرباعي تلك أشد أشد ذكر دي ومصدر لا أكرما أشد إكراما أنا أكثر إكراما أبلغ إكراما ko ashaddu sawadan ghayru awaran ko awaran ko kuma akar awaran ashaddu hawaran ne da ibrahim eh. na mace to ne ba a nemi ce ko saboda an